shugabana kuma jagora na lallai haƙuri ne ta yi rauni saboda jin kururuwa waɗannan la'anannu na roƙon ka ka bani izinin yaki ya dan uwana kai ne ma'abocin tuta na fitar ka a wannan waje zai karya min kashin baya mata da yara suna bukatar ruwa da nuna saɓin ƙwaƙwasa mai shahar da masu fushi idan wannan ne to ka nemo ma yara kaɗan daga ruwa na ji na biya shugabana ɗan wani abbas kaɗan jira da nubana sai azumin fadal abbas ya tafi zuwa ga dokinsa da haiba kamar na abi zakin allah da jarumta kamar na abi sai imam hussein ya runguna dan uwansa a gangan jikinsa suka daɗe har imam ya sake shi da ya tafi sai ya ji sayi da su kaina ya Musa hussein tana ce masa Fana Abu Fadl, ka ɗan tsaya. Me ke faruwa ya musu yata? Babba na shi za ka zo mani da ruwa ne? Eh ya musu ta, zai zo muku da ruwa insha Allah. Ina mai makosiya da in ka sha ka tuna da kishi. Allah sarki. A dai wannan yarinyar su kaina za ta rasa bambanta ne ya da abbas ya saƙi ƙasa ya da abbas ya saƙi ƙasa na tausayayi ne kuka a kanka مسجد عباس واسع واسع مسجد عباس واسع sai abin fadar abbas mutum gari wannan runduna da kwarjini irin na zakin allah ali da ganinsa sai wannan runduna ta fara watsewa suna guduwa sun ɗauka zakin allah ali ne ya dawo ya taimaki ɗansa husaini sai da umar musa'ad ya ce ya shi murabinin rinjaush na'am ya shugaba kada ku bar akwai kai wa ga yana wasan ko ni gobe ya abbas kana so ka sha ne wallahi ba za ka samu ko kurbi ne ba ya kuma ruwa ku sake masa kibo suka yi rancen da abu kamar al'abbas shi da suka to kamar hadisi amma da yake ya ga jami'in abin ɗalib ne a jarinta ko ɗaya ba ta same shi ba sai shi murya shi yana nufin shi jarumi ne yanzu za mu tura masa mayaka gudu suka tura ma abin kadarin abbas waɗannan mayaka desires. zai kurba sai ya tuna su sakina Bafana ina roƙonka ruwa ina so in sha ruwa ina buƙatar ruwa kaɗan samo mana ruwa. babbana ina roƙon ruwa ka ɗan samo mana ruwa ko kurbi ɗaya wayo ruwa wayo ruwa sai ya cika jakar ruwa ya dawo da dokinsa don komawa da ina ɗaukan wannan da suke fashewa ba ma bukata